Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraron mu assalamu alaikum ibrahim kalmasi garba ne tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar juma'a sha ga watan maris cikin shirin za a ji cewa majalisar dokokin jihar Borno Najeriya inda 'yan gudun hijira ke ta fama da matsalar fadi ta fara jin ra'ayin masu ruwa da tsaki kan yiwuwar zartar da hukuncin kisa ga masu fadan za kuma a ji yadda ta kaya a taron da muryar Amurka ta shirya a Abuja Najeriya kan batun tsaro. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin tubalin tsaro sai kuma ra'ayin ku masu sauraron mu. amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Kiyasi ya nuna cewa sama da mutum 134 ne suka kamu da cutar coronavirus a kasashe 114 a duniya. Wanda hakan kankanin adadi ne idan aka kwatanta da yawan mutum biliyan bakwai da duniya ke da shi. sai da da irin matakan da kasashen duniyan ke ɗauka na daƙile yaɗuwar cutar wacce ake wa lakabi da covid-19 cutar ta zama babbar annoba ga duniya ƙwararru a fannin lafiya a nan amurka sun ce ɓallar cutar da aka gani a ƙasar doso mun taɓu ne lamarin da ya sa ake ganin asibitoci za su fuskanci tururuwar waɗanda cutar ta harba dr robert willie na asibitin birnin cleveland da ke nan amurka ya ce yanzu haka sun mai da hankalinsu ne kan horar da ma'aikatan kiwon lafiya kan yadda za su tunkari masu fama da cutar We're updating the and knowledge the caregivers. That includes Ya ce muna horar da ma'aikatan lafiya kama daga abin da ya haɗa da yadda za su sanya rigunan kariya da kuma yadda za su kwabe su domin kada su kansu su kamu da cutar. Da yammacin jiya Alhamis mun ƙasar Canada suka bayyana cewa uwar gidan Prime Minister Justin Trudeau ta kamu da cutar bayan da ta dawo daga wata ziyara da ta kai birnin London. manyan jami'a a nahiyar turai sun yi ta caccakar shugaba donald trump saboda haramta mafi akasarin jiragen nahiyar shiga amurka da ya yi inda suka ce bai tuntube su ba kafin ya ɗauki wannan mataki wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugabar gudanarwar ƙungiyar tarayyar turai ursula von der leyen da shugaban majalisar ƙungiyar charles michael suka fitar ta nuna rashin jin daɗin matakin da amurkan ta ɗauka na haramtawa matafiya daga nahiyar ta turai shiga amurkan a ranar laraba shugaba trump ya bayyana matakin haramtawa ƙasashen na nahiyar turai 26 shiga amurkan har na tsawon kwana 30 matakin da ya riga ya fara aiki a yau juma amma kuma an tsame kasar birtaniya daga wannan haramci har ila haramcin bai shafi amurkawa da ke komawa nan daga nahiyar ta turai ba amma ana bukatar su killace kansu har na tsawon mako biyu idan sun dawo to yayin da sauran sassan duniya ke ta faɗi tashin ganin sun yaƙi cutar coronavirus su ma ƙasashen nahiyar afirka ba basu a baya ba a kokarin daƙile yaɗuwar covid-19 duk da cewa girman matsalar ba ta kai ta sauran sassan duniya ba a nahiyar ta afirka an samu sama da mutum ɗari da suka kamu da cutar a kasashe ɗaya ciki har da najeriya a cewar hukumar lafiya ta duniya who akin pelu ofalabi jami'i ne a babban ɗakin bincike na ƙasa a najeriya ya ce a shirye muke tsab kama daga abin da ya shafi ma'aikata da kuma kayan aiki najeriya dai ita ce kasa wato na ɗaya daga cikin ƙasashe uku kacal da ke da kayayyakin gwajin cutar ta coronavirus a nahiyar afirka To kafin mu kawo muku ci gaban labaran da muke ɗauke da su zamu nufi jihar Barnin Najeriya inda 'yan gudun hijira ke fama da yawan faɗe wanda don haka ne ma majalisar dokokin jihar ta fara jin ra'ayin masu ruwa da tsaki yayin da take duba yiwuwar tanada hukuncin kisa ga masu aikata fadan kamar yadda kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Abdulkarim Lawan ya gaya wakilin Haruna Dauda bayan fara ganawar cewa. Annan dokokin bai gamshe mu ba. shi ya sa mu wasu house of assembly muna gani abin da yake faruwa borno ba mu son iri wannan abu islamically christianically ma wannan abin bai kamata ba a ce a shi ba to saboda haka muna gani mutane suna rafin din su je suna fyaɗe yara mutane yara kanana suna abusing din child to bai kamata mu a sai house of assembly mu zauna mu gani iri wannan yana faruwa mai duguri kuma ba wanda yake magana a kai ba zai yiwu ba shi ya sa muka doka wannan bill muka sake kawo shi majali majalisa mu yi da mu gyara da mu tabbatar cewa a cikin bildin nan akwai dokan da zai hau kansa. honorable aji kari dai shine dan majalisa da gabatar da wannan kuduri a gaban majalisar da kuma aka buɗe shi ga al'umma gama abin da ke cewa game da irin laifuffukan da ya shafi matsalan fyaɗe da ma wasu laifuffukan. wannan dokan ya shafi luwadi ya da abin lesbianism ya da irin ka nemi ko dabba ka namiji namiji mace mace da duk wani abin da bai dace ba wanda addinin mu ya hana wanda al'ada mu ya hada ya hana duk wannan abubuwan ne shine muka so muka duba kowa ya bayar da gudubansa a nan wurin. To da can wani irin hukunci ne ga masu fyaɗe kuma yanzu wani irin hukunci ake so a yi musu. Da za a baka hukunci ne na zama a gidan kurkuku. Wani proposing cewa duk wanda ya kai tunani a kai zamanka a ce yarka yar shekara uku bakwai wani wanda ya mallaki hankalinsa tsoho mai shekara arba'in hamsin ya yi jima'i da shi wannan tabo din nan zai zauna a jikin wannan yar duka hmm. wasu kuma yana shafin lafiyarsu wasu har ga rashin rayukansu to wannan mutumin da zai irin wannan bannan taɗin ya sa mutum ya rasa rai ya za mata kai mishi mun yi bada shawara akan cewa magana kisa da kuma wasu kuma sun bada ra'ayi magana saurin karshen rayuwarsa a gidan kurkuku barista zara yakubu da ita ce sakataren kungiyar lauyoyi mata zai jihar borno na kuma soma da tambayar ta ne ko yanayin yadda suke samun irin waɗannan koke-koke na fyaɗe musamman ma ga ƙananan yara a gaskiya abin yana yawa muna samu a koda rana muna samun reporting bana reporting mana cases sun kowane rana rana abin ya yi yawa kuma yana ya zama mana abin damuwa gaske. ita ko barista amina audu ta ce hukunci kisa ne dace ga duk wanda aka kama da laifin fyaɗe ko mene dalilin ta neman wannan hukuncin kamar hukuncin fyaɗe wannan dama eh, life imprisonment ne to muna so a kawo shi eh, to muna so a kawo kisa ne shi wanda tunda su sun ce ba sa iya ajiye jikin su gefe daya so muna so a kashe su ne muna so a kashe su sai a manta da maganar su to kuna ganin kamar shine mafita kenan da zai kawo karshen wannan matsala eh to kamar yadda muke ganin muna ganin kamar shine mafita majalisar dokokin jihar Borno ce har yanzu kofin ta bude yake na ci gaba da karban wan jama'a da zai ba su damar sakin yanayin duba hukuncin fyaɗe Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Ta da Haruna yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya. Babban kwamandan dakarun Amurka a Afghanistan ya ce Amurka ba ta da niyyar ta yi watsi da matsayar da aka cimma da Taliban amma akwai alamu da ke nuna cewa matsayar ba za ta kai labari ba. A ji alamis kanar Janet wato janar Kenneth McKinsey ya ce an samu raguwar tashe-tashen hankula da ake gani amma hararen da kungiyar Taliban ke kaiwa babu kakkautawa na ci gaba da zama abin damuwa ita dai wannan matsaya da aka cimma tsakanin amurka da taliban a birnin doha na ƙasar qatar a watan fabrairun da ya gabata ta nemi dakarun amurka da sauran na haɗin gwiwa su fice daga ƙasar cikin watanni sha hudu masu zuwa jami'an sojin amurka dai sun ce a wannan mako sun fara janyar sojojinsu baya ga yawan kai hare-hare wani batu da wasu ke ganin zai iya zama cikas ga matsayin da aka cimma shine watsi da kungiyar ta taliban ta yi da wani umarnin da gwamnatin afghanistan ta bayar na sakin fursunonin kungiyar bisa wasu sharuɗa da aka gindaya wa mayakan na taliban manyan jami'an jam'iyyun adawa biyu a ƙasar malawi sun dunkule wuri guda domin tunkarar zaben da za a yi a ranar 19 ga watan mayun bana jam'iyyun malawi congress party ko kuma mcp da united transformation movement ta utm su ne suka yi sanadiyar kotu ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi a bara da kuma ba da umarnin a gudanar da sabon zaɓe wannan gamewa wuri guda da manyan jam'iyyun adawa na ƙasar ta malawi suka yi na zuwa ne wata guda bayan da ita ma jam'iyya mai mulki ta dpp ta hada wata gamayya da jam'iyyar udf a zaben da kotun ta soke shugaba peter matharika ne ya lashe zaben da kashi 38 cikin ɗari na ƙuri'un da aka hada yayin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar mcp lazarus chakwera ya samu kashi talatin da biyar masu fashin baki dai na siyasa sun ce tsarin kulla kawance ne kadai zai iya ba wata jam'iyya damar lashe zaben na watan mayu To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kun bari mu nufi babban birnin tarihin Najeriya Abuja inda muryar Amurka ta shirya taron ta na wata-wata kan batun tsaro. Hawa Umar gare Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA da ya saba gudanarwa na wata-wata don tattauna lamuran tsaro da kalubalen da ake samu a Najeriya. Taron wanda ya samu halartar jami'an tsaro masu sharhi kan lamuran tsaro da sauran mutane daga bangarori daban-daban an tattauna irin kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta na 'yan Boko Haram masu satar mutane da sauransu. Kakakin rundunar soji kanar Sagir Musa ya ce irin waɗannan taruka kan taimaka wajen waye wayar da kan jama'a don kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya. Yadda na ga jama'a sun taru da kuma yadda suke mazan iliminsu da abin da suka gani a rayuwa da kuma yadda na ji korafe ƙorafensu da bayanin da suka yi ya nuna cewa mutanen Najeriya suna biye da muryar Amurka da kyau da kyau. Kuma ana irin wannan mutane za a riƙa waye masu kai abin da ba su sani ba ko kuma suke zargi a kan shi tumbana kokarin da sojojin najeriya da sauran security agencies suke yi wajen kawar da ta'adda da kuma terrorism a ƙasar nan to ina gan ana wannan taro mutane za su fahimta da kyau da kyau ya ƙara da cewa irin wannan taron kan taimaka wajen kawo kyakkyawar alaƙa tsakanin jami'an tsaro da jama'ar ƙasa yana ƙara gyara alaƙa tsakanin hukumomin tsaro da kuma jama'a baki daya kamar yadda na sani a hukumar soja zamantakewa tsakanin wurin sojoji da kuma jama'a baki daya ana kara samun ci gaba wurin zaman lafiya da kuma haɗa kai kuma za a ci gaba a tun daga basaraki har ya zuwa talaka mai sharhi kan lamuran tsaro almustafa liman ya ce amfani da fasahar zamani zai taimaka wajen rage ta'addanci a najeriya in ba a sa doka kan amfani da fasahar zamani ba ba da za a samu tasiri a kan shi in ke la'akari a birnin tarayya yau a abuja anan ko ko manya manyan biranen najeriya kamar lagos kaduna kano port harcourt da sauransu akasari kusan kashi 85 zuwa kashi 90 na gidaje ko ko masana'antu ba su da kyamarori kai kanka kama a ce kare kayan ka ne ba wai cewa aka sauke maraba ba wasu daga mahalarta taron sun bayyana irin gudummawar da suke badawa da kuma ba da shawari don kawo karshen kalubalen tsaro a najeriya ibrahim gali shugaban kungiyar rayus abuja tun da mu kungiya ce dama mun kafa ta domin irin waɗannan matsaloli muna yaƙi da shaye-shaye zama zaman banza rashin aikin yi saboda jama'a su fahimci menene gwamnati ma mu laifin ma ba ma son mutum ya aikata shine muke kai ziyara kamar gidan marayu gidan yari da shauran wurare da duk wani wuri da ake aikin ta'addanci mukan je mu jawo su a jikinmu wanda ba su da sana'a mu duba me matsalar su wanda rashin ilimi ne muna kokari mu sa su a makaranta mu ga mun dauki nauyin su dan sun samu rayuwa mai inganci kamar kowa Charity Sharma Foundation na Gold Star Family Foundation for Armed Forces Widows wanda Allah ya zai taimaka mu in samu san taimaka ma matan sojojin da sun fadi dama Baba Burati yana kokarinsa amma kin ga duk wani kokarin da suke yi akwai wani gefe dole za ka taimaka amma bangare sojoji su sun fi yawa a wajen fada su sun fi mutuwa amma duk da haka ba za a kyale windows na navy da air force ba muhammad ibrahim gamawa a ni kuma a matsayina dan kasa dole ne in zamanto na bi dokokin kasa da ba su saba da addini na ba sojoji suna iya zama suna kokari a irin nasu amma kuma 'yan siyasa suna allaka ci gabansu a siyasance a kasashe masu tasowa da manyan kasashe wanda kuma su manyan kasashen suke hasashen wargajewan ƙasar nan. Matsalar tsaro dai abu ne da ke ciwa 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya duk da cewa jami'an tsaro na nuna ƙwazo wajen kawo ƙarshen lamarin Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hawa'u, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin nan ga shirinmu na gaba wato na shakatawa. ta a gaida Muhammad da uh, Wardi yanzu kuma bari mu koma gefe guda Hassan na Kaina ya gabatar mana da shiri na gaba. sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shiri na takwas. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku tattaunawa ne da muka yi da babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. To madalla. A wannan shiri mun samu tattaunawa da babban hafsar rundunar sojan saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, wanda a kwanakin baya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya baiwa rundunarsa umarnin cewar su tare jihar Neja domin ɗaukar matakai da jiragen yaƙi a dazukan da ke zirin yankunan jihohin Neja, Kaduna, Zamfara da Katsina. ya zuwa yanzu ko ake ciki a yanzu ma da nake ma magana akwai jiragen wanda suke shawagi wajajen tsakanin naija da kaduna saboda su tabbatar da ina waɗannan 'yan bindiga daɗi suke saboda mu ga cewa lallai mun ɗauki matakan da ya kamata saboda mu kare rayukan mutane banda haka kwanakin baya mun yi wani operation da 'yan sanda a cikin wajajen kaduna wajajen rigacikun kuma nan ma mun samu wani wurare wanda suka suka samu wanda polis suka ba mu bayani cewa lallai waɗannan mutane suna gun wanda mu ma kuma muka tabbatar da jirage ma masu kyamara shi ma wannan mun ɗauki mataki tare da 'yan sanda kuma mun yi nasara akan haka za mu ci gaba da kai banda jirage din kansu za mu kai wato sojoji na musamman wanda muke kira special forces wanda su ma za su taimaka ma sojojin da ke ƙasa so da za a haɗa hannu gaba ɗaya saboda tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a waɗannan jihohi akwai manya-manyan ah, dazuka wanda suke tsakanin kaduna katsina ah, niger state shi ma kwanan nan za mu ɗauki mataki akan waɗannan ah, dazuka za mu tabbatar da cewa duk wanda yake ciki wanda yake ba mutumin kirki ba ne bai zai samu damar ya sake fitowa ya halaka kowa ba za mu ci gaba kamar yadda na ce wato wani al'amari ne abin da ya shafi tsaro ba al'amari ne kawai na sojoji ba lalle ne jama'a su gane muna bukatin bayanan sirri wanda za su taimaka mana wajen gano wajen da mutanen nan suke ba ma son mu je a ne a cikin a sunan neman waɗannan mutane mu je mu kashe mutane wanda ba su ne ya kamata ba to saboda haka dole ne ko me muke yi sai mun samu bayanin sirri daga wajen jama'a kuma kwanan nan za mu buɗe wata layin ah, waya wanda za mu yi amfani da ita saboda mu daɗa samun ah, waɗannan bayanai wanda za su taimaka mana a baya kun kaddamar da wasu jiragen ku guda biyu na helicopter a nan abuja ina waɗannan jiragen suke halin yanzu jiragen suna nan suna fafatawa wurare daban-daban akwai wasu a maiduguri akwai wasu a bauchi area na bauchi wanda suke wasu ayyuka na musamman kuma akwai wani ma wanda yake a mina ko zuwa na niger kwanakin baya na ga ɗaya daga cikin jiragen kuma nan ma da zuwa wata ɗaya nan insha Allah zuwa ƙarshen watan april ko beginning na may cikin azumi dinnan da yan allah yadda muna tsammanin wani ƙarin jirgin wanda shi ma zai zo ya taimaka wajen cewa an kare rayukan mutane kuma an tabbatar da cewa ba a samu matsala ba. To a rike ana maganar jiragen nan kamar wani tagomashi za a iya cewa an samu Wato tun da aka kafa rundunar mayaka sama ba mu taba samun irin taimako da muke samu a yanzu ba. A wannan shugabanci na shugaban kasa Muhammadu Buhari. Yana cikin damuwa kulliyomi yana kokarin duk abin da zai yaga tabbatar da cewa an kare rayukan mutane an kare jinaninsu kaga waɗannan jirage da a ce babu su yanzu da abin da ake ciki da sai allah kaɗai san me ake ciki yanzu ma da su dinga irin fafatawa da ake balle da a ce babu su abin tambaya shine da wani irin hali za a shiga saboda haka waɗannan jirage suna taimaka kamar yadda na ce muna tsammanin cikin azumin na za mu sake samu wani jirgi ɗaya zai sake shigowa akwai jirage goma sha biyu daga amerika wannan watan march in allah ya yadda za mu je amerika mu ga jirgi na farko da suka kare mu ga ya tashi ya sauka ya yi komai saboda mu fara shirin shigowa da su idan lokacin da waɗannan jirage suka shigo za a ga bambanci mai yawan gaske banda haka akwai wasu kayayyakin yaƙi wanda muke tsammanin su ma kwanan nan za su shigo wanda su ma za su taimaka kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa an samu an samu tsaro a batun jiragen nan da kwanakin baya kun kaddamar da m35 a kaduna bayan da shugaban kasa kaddamar da na baba na a nan a abuja kafin zuwan gwamnatin muhammadu buhari da kuma naɗa ka shugaban hafsan sojin saman najeriya jiragen rundunar sojin saman najeriya nawa ne lokacin da ka zo a yanzu kuma nawa kuke da su to ba ma iya faɗi ma duniya ga irin jiragen da muke da shi amma dai abin da zan zan iya faɗa ne. a lokacin da shugaba buhari ya zo kashi talatin da biyar na jiragen najeriya ke tashi a yau da nake ma magana muna da kashi casa'in da shida amin tamanin da shida sorry tamanin da shida shine 86 ko to so muna da kashi tamanin da shida da suke flying to wani in ya gani zai tsammanci kawai waɗannan wasu wasu figures ne kawai ake bayarwa amma yana da muhimmanci ka lura cewa menene ya daga wani abu daga kashi 35 zuwa kashi 86 to fo wannan ya faru dole akwai kudaden sayan spare part akwai kudaden koyar da masu tukin jirgin kashi akwai kudade daban-daban da ake bukata wanda gwamnati tarayya kullum suna kokarin su tabbatar da cewa an ba da waɗannan kuma dole a samu ah, mutane masu gyaran jirgin kwanakin baya mun kai abin horo mutane 517 wanda suka kare training a maintenance na, na shi wannan jirgi jiragen da muke da su so duk waɗannan abubuwa sun taimaka wajen ganin abin ya tashi daga 35 zuwa 86 to waɗannan kamar yadda na ce ba a taɓa samun irin wannan nasara da aka samu ba kuma in ma ba mu mance ba in ka tuna zaben shekara 2019 wajen jirage takwas na air force aka yi na rarraba takardun zaben nan wanda inda ce babu waɗannan jiragen watakila za a samu mishkila kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa an rarraba waɗannan tunda ana son a gabatar da zaɓen nan a ƙaddamin lokaci ne to saboda haka ni na ganin muna ƙoƙari gwargwadon iyakan abin da ya sauƙaƙa kuma gwamnati yana tallafa mana kwarai da gaske saboda muga cewa an samu nasara nan da ɗan lokaci kaɗan cikin ikon Allah yawancin waɗannan abubuwa da ake gani in Allah yadda za su za a kauda su musamman kafin mai da hankali akan gyara jiragen ku a cikin gida wato pdm da kuma bincike da kuke kira r&d na kayakin kimiyya da fasaha a air force misali menene ke jan hankalinka ka dage sosai kame da hankali akan abubuwan nan guda biyu wato duk lokacin da aka ce kasa ba za ta yi abu ba sai ta dogara da wasu daga waje to akwai babban mishkila a cikinsa abinda muka fahimta kenan a cikin shekara hudu nan da suka shige mun fahimci cewa dole ne mu iya koyar ma yaran mu su iya wasu abubuwa din ko da ba za mu iya duka ba to shi sa ba tun shekarun da aka kafa wannan rundunar mayakan sama ba taba samun lokaci da aka yi wannan gyara na jirgi a cikin najeriya ba tare da an ɗauki jirgin an kai shi waje ba sai a wannan zamani kuma wannan ya faru ne saboda kyakkyawan shimfiɗi da gwamnatin tarayya ta yi musamman ma shi shugaban ƙasa ya yi saboda tabbatar da cewa abubuwa suna gudana yadda ya kamata saboda haka yanzu mun gyara jirage biyu a lagos wanda ba taɓa yin hakan ba sannan kuma mun gyara jirage uku a kano wanda mun kawo mun tabbatar ma mutanen nan cewa ba za mu yadda su ɗauki jiragen nan su kai waje ba sai dai su yi a najeriya kuma sun amince sun yi mun kawo su yanzu haka da nake ma magana yau zan tafi port akwai jirgi ɗaya da muke gyara shi a nan shi ma najeriya a port wanda muke fatan nan ba da ɗan lokaci kaɗan ba shi ma zai fito to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske dole ne kaga wanda suka gyara jirage biyu uku a lokaci gobe ba, ma sai ka kira wasu sun taimaka musu ba su da kan za su yi so kudaden da ake biya ma kamfanoni waje yanzu zai iya komawa nan najeriya a sarrafa shi a wasu wuraren da za su fi amfani maimakon tura su wajaje waje. babban abin da za mu lura da shi ba ma kawai na ɗaya in za ka gyara jirgi waje sai ka sa shi a wani jirgi ka yi dismantle nashi ka rarraba shi ka saka shi a cikin wani katako ka haɗa komai ka sa shi a jirgin kaya wannan jirgin kayan dole za ka biya su su kai maka wajen da za a yi wani aikin Masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan mako. A madadin kakakin hedikwatar rundunar sojan saman Najeriya, Air Komodo Kulle, da Ramola, da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu zama lafiya. a gaida hassan To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin hukumar sauraron mu. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malamin tsotsi jihar Jigawa, Najeriya. Ina so na mai da martani game da maganganu da mutane suke yi cewa cire tsohon sarkin jihar kano sunusi lamita sunusi akwai sa hannun shugaban ƙasa a ciki to wannan ba adalci bane ga masu maganganu irin wannan domin shugaban ƙasa janar muhammadu buhari mutum ne wadda baya tsoma baki a kan yadda ake gudanar da mulki a wata jiha domin janar muhammadu buhari mutum ne mai bin doka da oda mutum ne mai gaskiya da adalci Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh magana su tela da hula karamar kuma ta da jatara ba. Yan majalisar tarayyar Najeriya kun manta abin da ya kamata ba hana shigowa da su Najeriya har da sola da yake amfani da karfin rana da fatan yan majalisa za su yi amfani da shi ba janareto ka har da wannan sola shi mai yana da matsalar shigowa ya so ce daga wula karamin kuma ba su jihar taraba. assalamu alaikum jirgin muryar amurka sunana gamba barau fatosku daga tsohon kasuwa a garin fatosku alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi a yau na so na yi kira da kuma jan hankali zuwa ga yan uwan al'ummar musulmai na duniya da najeriya nan da garinmu na fataskun baki ɗaya da cewa don Allah dan annabi an uwana mu kula mu kiyaye kanmu daga hallaka irin abin da mutane suke yi akan neman kuɗi yanzu abin ya wuce shirin abin ya wuce tunanin duk mai tunani neman kuɗi ake ko ta yaya ya ke haram ya ke halar ko ta yaya mutane babu amana mutane babu tausayi mutane babu jin kai a tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa babu tausayi tsakanin makwabci da makwabci babu tausayi kowa ya shiga gararren ba kowa ya shiga cikin haƙula'i masifa da mai kama masu kuɗi ba su huce ba talakawa ba su huce ba kowa sai wayo-wayo yake kuma kuɗin nan gashi al'umma an same shi kuɗi akwai shi a hannun al'umma amma rashin tausayi da rashin imani ya bube zuciyar mutane. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an mun fa a ce. Kiyasi ya nuna cewa sama da mutum hudu ne suka kamu da cutar coronavirus a ƙasashe 114 a duniya wanda hakan kankanin adadi ne idan a kwatanta da yawan mutum biliyan bakwai da duniya ke da shi. sai da da irin matakan da kasashen duniya suke ɗauka na dakile yaɗuwar cutar wacce ake wa lakabi da covid-19 cutar ta zama babbar annoba ga duniya manyan jami'ai a nahiyar turai sun yi ta caccakar shugaba donald trump saboda haramtawa mafi akasarin jiragen nahiyar shiga amurka da ya yi inda suka ce bai tuntube su ba kafin ya ɗauki wannan mataki to masu saurari na muka kawo ga ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatarwa sai kuma salaman abu wanda ya haɗa mana sautin kuma da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu jimu ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai an jima wasu.